wassalamu ala rasulillah tambayoyi da aka rubuto a wannan makon suna da yawa kuma har sun kusan ninka ma tambayoyin da aka rubuto a wancan makon duk da cewa wancan makon ma ana bin mu bashin waɗansu da ba mu ƙarasa ba shi yasa in muka zo ba da amsan nan a yi hakuri za mu yi ne a gurguje abinda ya zama dole dole shi za mu amsa akwai tambayoyi guda biyu waɗanda suka rubuto da harshen turanci zan karanta a gurguje in an ba da amsan su sannan sai mu ci gaba da waɗanda suka rubuto da hausa ba mamaki waɗanda suke rubutawa da turanci suna amfana da karatun amma mewa ba sa jin hausa ne shi yasa kawai zan karanta musu direct uh, this brother is saying assalamu alaikum malam please is my dua for need in my dua for for any need must i mention the need for a or I can mention a comprehensive dua. He is asking whether a person is allowed to make a general dua or you must make a specific one by mentioning the need that you want Allah subhanahu wa ta'ala to give for you. It is allowed for you to make a specific dua by mentioning what you want. An example of this is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, "Rabbana هَبْ لَنَا مِنْ wa وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ This is a specific dua. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين This is a specific dua ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين This is a specific dua You can also make a general one by, by without specifying what you want from Allah subhanahu but making making your request to Allah in general that you want the good and you want Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from the evil whatever evil it is like the dua of Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban this is a general term by saying Allah should give you the good what is that good we do not specify it is allowed wa qina adhaban this is specific that means that you can make the specific and you can make a general one uh, the next one is saying that uh, please I want to know the Islamic consequences of masturbation I don't know why every year, every year, students, especially you among the youth, will ask me about masturbation. Uh, the consequences. There are consequences from different aspects religious consequence, intellectual consequence, social consequence, and also psychological consequence. Religiously, it is not allowed for you to practice masturbation. This is the preponderant view among the views of the ulama. because Imam Ash-Shafi'i said that in the light of what Allah subhanahu wa ta'ala provides in Surah Al-Mu'minun and Surah Al-Ma'arij وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ that one of the signs, one of the qualities of the good believers is that they protect their chastity, they protect their private parts from anything that is evil, except if it is with their wives or if it is with those whom their hands possess. Imam Shafi'i says, We infer from the provision of this verse that whoever wants to satisfy his sexual desire outside what Allah provides, that is the two options that Allah provides in this verse, that is, he has transgressed the limit. So he is committing an evil. By this, we understand that masturbation is an evil in Islam and it is not allowed. And this is the view of the majority of the scholars. And there is also an intellectual consequence. Muslim scientists prove that by the practice of masturbation, it is discovered that people that practice this, they have intellectual problems. Some of them will have a problem of forgetfulness. They will read but they will forget easily. They will go to the example, but they will forget to write what is right for them to write. This is one of the consequences. If you have this problem and you practice masturbation, please stop masturbating and you will see the difference, inshallah. There is also a psychological problem attached to this. When we were making the exegesis of Surah Al-Nisa, I told you that one of the consequences of practicing masturbation is that it causes a psychological problem for the person that practices it. I mentioned to you an example of somebody who was even married, but even after his marriage, he would always remember masturbation and he would like to practice it even though he had a wife. Then what is the essence of that masturbation if you have wife and you are also and you are still thinking about masturbation? I also gave you an example of Sheikh Abdul Wahab who was mentioning a, a colleague of, uh, who was mentioning someone who was a co-student with him in the school. He said he used to practice masturbation constantly to the extent that even if whenever he smells the smell of a uh, of, of toilet, he will begin to erect <laughs> because he used to practice masturbation in the toilet. You know, this is psychological problem. And also there is social problem. That is why in Arabic they call it al to Syria, a secret practice. It is, it is a social taboo. It is a social abomination. That is why if you are practicing it, you don't want people to know. You hide yourself before you do it. And then the Prophet ﷺ said, Al-ithmu ma fi nafsik wa karihta an yatalia alayhi nas. One of the evils, one of the means of understanding that this practice is an evil one, is that when you practice it and it is itching in your heart and you don't want people to know that you are doing it, it is an evil. So it is a social evil, it is a social abomination. Stop it. Mungama? sai mu je cikin tambayoyinmu na hausa wannan bawan allah yana ce assalamu alaikum malam menene matsayin maganar da zaka ji mutum musulmi yana cewa idan ba shi arne bane inda shi arne ne da sai yayi kaza da kaza wannan maganar lalle ana samu ko mutum ya ce in yayi kaza shi arne ne ko mutum ya ce in yayi kaza kafiri ne shi wannan maganar mummunar magana ce ba ta da kyau musulmi ya faɗa mutum baya jingina kansa da kafirci ta ko ta ina hadisin abdullahi bin umar a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa fi an-nar kaji kana jin tsanan kafirci baka baka jingina kanka da kafirci kamar da kake jin tsoron wuta ko yanda kake kyamar wuta shaykhul Islam Ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa la ya juzu lahu iltizamul kufri bi wajihin min alwuju bai halatta ba mutum yayi ala ya jingina kansa da kafirci ko ta wace fuska yace walau qasada da zalika lakana kafiran bil qasd da a ce mutum zai fada kuma da gaske yake yi da mutum ya zama kafiri mutum yace in kaza shi kafiri ne to kuma in yana nufin hakan ne shikenan ya zama shi kafiri ya zo cikin hadisi annabi ya ce duk wanda ya ce in eh, shi kaza shi ba yahude ne to lallai ko ya zama ba yahuda za ka bai da kyau irin wannan laisa lana masalar su mai tambaya ta gaba yana ce menene hukuncin wanda ya bi dan shi a sallah zuwa ƙarshen tambayarsa ku sani da cewa shi'anci bid'anci ne kuma ba shi'anci ne kawai bid'anci hanyoyi waɗanda mutane suke yin suka kakkasa addinin musulunci da shi wanda suke bid'a suna da yawa to in mutum yana bidi'a general menene hukuncin bin sa sallah malamai sun kasa mutum dan bidi'a kala biyu kowace irin bid'a ce na farko shine mutumin da yake yin bid'a amma amine a ciki bai yi zurfi a ciki ba yana yi ne saboda gargajiya haka ya samu ake yi ba wai saboda ya gane hakikanin sirrin da ke ciki kuma ya gane suna ya ƙi binta ba mai yiwa misali familinsu ya tashi a gidansu ɗan shi'a ne ko faye sai ya tashi ya shiga cikin wannan abun saboda ya ga haka ake yi kuma ya ɗauka haka ne gaskiya tsakaninsa da Allah yake yin wannan abun to wannan mutumin yana da uzurin da ya halatta a bishi sallah amma wanda ya san menene a ciki kuma yake yi ala bayyinatin ya gane menene a ciki ya gane barnar da take ciki kuma yake yi akan wannan to wannan ba za a bi shi sallah ba wannan shine bambanci tsakanin albid'atul mukaffira da albid'a ghairul mukaffira almufassiqa bid'ar da ta sa mutum ya zama fasiki da bid'ar da ta sa ya zama kafiri in mutum bid'ar ta ta sa ya zama fasiki ne wannan ya halatta a shi sallah in ji malaman sunna wannan mun yi bayani sosai a shekarar bara ko in kuma mutum bid'ar ta ta kafirta shi to nan ba za a bi mutum kafiri dama sallah ba an gane ko yadda za ka gane bambancin nan guda biyu shine na kofa mana maganan shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yake cewa falfasiku wal mubtadi'u salatuhu fi nafsihi sahiha wanda yake fasiki da shi da dan bid'a sallarsa in yayi ai sallarsa tayi in dai bid'arsa ta fasikanci ce fa idza salla al ma'mumu khalfahu idan mamu ya bi shi sallah lam tabtul salatu sallarsa bata ɓaci ba don haka ya halatta shi yasa na ce muku bara in ka zo za a yi sallah musulmi ya wuce kuma ka san musulmi ne kawai ka bi sallah ba sai ka binciki menene aqidarsa ba al'asulu akan sallan kowane musulmi shi ne tayi. amma wanda ka sani cewa yana yin bid'ar da ta fitar da shi a musulunci to sallar ka bata da arhan da zaka iya cewa ka bashi saboda sallar ka tana da tsadar da aljanna kake nema wannan kuma bai kama tafarkin aljanna ba ya zaka bi shi sallah kun gane wannan duk lokacin da aka zo ga masallaci nan na musulmi kawai shiga kai sallah ba sai ka tambaya ba sannan ga musulmi zai ja ku sallah bi shi sallah amma ka san wannan yana bid'a wanda ta fitar da shi a musulunci karka bi shi sallah kun fahimci bambanci? wannan ita ce fatawar allajinatu da'ima fatawa ta 19479 ga abinda suka ce suka ce as-salatu khalfal mubtadi'i bid'atan mukaffiratan ghairu sahiha sallah a bayan dan bid'a bid'ar da take kafirta mutum sallan bata yi ba to wata irin wata irin bid'a ce ta kafirta mutum sai suka bada misali kamar yastaghisu bi ghairillah kamar mutumin da in yazo addu'a sai ya roki wani wanda ba Allah ba wannan ai kafirci ne aw yad'u ghairahu ko kuma wanda in yazo sai ya rinka roƙon wani wanda ba Allah ba neman taimako da neman fita daga cikin matsala sai ya kira wanda ba Allah ba wajen neman bukatu na yau da kullum sai ya roƙi wani wanda ba Allah ba aw yadhbahu li ghairillah ko wanda zai yi yanka ba don Allah ba an fahimta ya yanka dabba ya ci ya yanka dabba na a matsayin sadaukarwa ne ga wani ba ga Allah ba au ya atakidu nuqsan alquran ko duk wanda yake da aqidar cewa alqurani bai cika ba a aqidar shi an ci akwai wanda yake da akwai aqidar cewa alqurani bai cika ba amma ami a ciki bai san wannan ba ko kuma bai yarda da shi ba amma wanda har ya san da wannan ya yarda da shi in ka bi shi sallah sallah ka ba ta yi ba aw fa'alu fi irdi fi ummil mu'minin ko mutumin da yake yake yake tuhumar mutuncin uwar mu'minai na na Aisha to Allah ya kare yarda gare ta aw gulu fi aliyin ko wanda yake yin guluwi akan sayyidina ali yana ganin sayyidina ali ya wuce matsayin sahabi ya kai matsayin da ya kai matsayin annabta ko matsayin da ya wuce wannan radiyallahu anhu aw ghayruhu ko kuma wani min ahlil bait daga cikin ahlul bait ya bashi matsayin da ya wuce na annabawa an gane ko kamar yadda nace muku na taba ji da kunne na ne Ibrahim al-Zazzaki yana cewa imamai sun fi annabawa a wurin Allah to kaga ba za ka bi al-Zazzaki sallah saboda wannan magana sannan duk wanda ya yarda da wannan magana ma ba za ka bi shi sallah an fahimta ko yace saboda dalilin da ya sa imamai suka suka fi annabawa shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama yace annabi ibrahim Allah ya gwada shi da waɗansu kalmomi sai Allah ya ce bayan ya ci yanzu kan zan sanya ka imam sai ce sai da annabi annabi Ibrahim aka masa jarabawa ya ci kafin aka ce za a bashi imam su kuma su kuma imamai ba wata jarabawa suka zama imamai don haka sun fi annabi Ibrahim kaga wannan maganar ba yanda ka yi mutum ka ce wannan magana ce tsagwaron kafirci don ƙaryata Allah ne annabawan Allah su suke sama da kowa a duniya an fahimta sannan kuma ya ce wa yad'uhum min dunillah ko wanda yake addu'a yana roƙonsu su ya bar Allah aw sabbas sahabata radiyallahu anhum ko duk wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma baraka bi sallah ba saboda imamu malik ibn anas ya ce duk wanda yake zagin sahabban annabi sallama ya kafurta imamu malik shi ya faɗi wannan a tafsirin ƙarshen suratu al-fathi da Allah ya ce muhammadu rasulullah ai a ƙarshe Allah ce li yaghiz bihimul kuffar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban sa wallazina ma'ahu Allah ya ce kafurai su ne waɗanda suke kyashi suke jin haushi har suke zagin su ya ce fadalla hada ala anna man raza sahabata faƙar kafa. wanda ya nuna cewa duk wanda yake kin sahabbai har ya zage su kuma wannan ya kafurta don haka ba ka bi shi sallah ba kun fahimci bambancin wannan ya ce ni student ne a atbu a cikin abokaina da muke karatu akwai mabukatan taimako kamar na kuɗi to idan babana ya fitar da zakka a garinmu sai na ce mishi ya turo min kaɗan daga cikin kuɗin zakka domin na rabawa abokaina shin hakan ya halatta eh ya halatta ya kamata ma gobe maka kara ka akwai masu bukata da yawa wannan ya sa zamu yi nasiha duk wanda ya san da cewa yana da wadata ai wallahi faddala kuma ala ba'din fi wani ya fi wani ka fito daga influential family ka dan fi sauran social ko economic status din ka fi na sauran ka taimake su wannan zai sa ka samu lada mai yawa babanka kuma in yana cire wani abu na taimako ka ce baka ka raba wa abokanka ko abokan karatun karatunka zaka samu lada kuma shi ma zai samu amma a makaranta akwai rowa wani in ya dafa abinci haka zai sa kamar ya sa kwado ya kulle in ya ji wani zai shi to ku daina irin wannan wannan yana tambaya ne cewa yana so ya ba da zakka ga wasu ɗaiɗaikun mutane sai ya ba su da sunan bashi saboda su juya bashin yadda za su amfana da shi sosai da niyyar in sun dawo masa da shi kuma zai ce musu dama zakka ne ba bashi ba wannan kuskure ne mutum zai ba da zakka ba zai bayar mutum yana ganin kamar an bashi bashi ba ne. in za ka ba da zakka ka bashi akan ka miƙa masa ne ya rike ya ci shi an mari'a shi yasa malamai suka ce mutum ka san ana bin sa bashi bara ka bashi ka ce masa je ka biya bashin nan kuɗin zakka ne a in ka bashi ka bashi an gane ko yawwa ba za ka bashi ka ce masa misali yanzu ka san wane bai da abinci a gidansa sai ka bashi zakka ka ce mishi ka je ka sayi abinci amma don bai siyo abinci ba ba ka ce bai yi ba sai ka ce dawo maka da kuɗin in ka bashi ka riga ka bashi inna masadaqatu lil fuqara kana bashi ya zama nasa an gane ko amma ba laifi bane kuma ka taimaka ma mata yanda zaka gina mutum jarin sa ko ya dawo da kasuwarsa ko ya waye amma dan adam shi yafi sanin kansa ai ta yana da wani laluran da tafi wannan din wannan kuma yace yana tambaya ne wannan tambayar kuma a madadin mata ne wai shin mace kafin ta haifu ne kawai bayyana mamanta yake zama bayyana tsiraici don ya ga yan mata kafin su haifu suna koya mamansu ba wanda yake gani amma da zarar sun haifu sai ga ya zama araha kowa yana gani da gaske ne mata aka ce yi da gaske ne to inda gaske ne wannan kuskure ne inda gaske ne wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa almar'atu aura mace al'aura ce ya nuna cewa dukkan jikin mace al'aura ce kuma Allah ya faɗa cikin suratul nur wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw zuwa ma zuwa maza guda takwas kawai Allah ya ce ya halatta a iya su ga wato su ga mace ba tare da ta lullube jikinta ba don haka maza haka kawai a cikin maza ko a cikin gida wanda za ta zama tana buɗe jikinta kowa ya zai gani bai halatta ba ballantana kuma nono ai nono yana da tsadan da bai kamata a ce kowa ya gani ba haka bai halatta ba kuma da kina kafin ki aure da bayan kin aure duka ɗaya ne tsiraici duka tsiraici don Allah ya ake kafarar rantsuwa waya ake kafarar rantsuwa mun yi bayani akan kafarar rantsuwa ka nemi kasa din karatun baya ka ji yanda ake kafarar rantsuwa Allah faɗa alqur'ani fa kafaratu it'amu asharati masakin in kai rantsuwa akan zaka yi abu kaza sai ka fasa baka yi ba don ka zo zaka yi kafara ta hanyar ka ciyar da miskinai guda goma au kiswatuhum ko ka ba su tufafi su sa an gane ko au tahriru raqaba ko kuma ka yanta baiwa kamar lam jid in baka da ɗaya daga cikin waɗannan fa siyamu talatati ayyam sai kai azumin kwana uku in kana neman ƙarin bayani ka koma cikin wancan karatu bayan ta da kabbaran harama ma mu za su iya karatun buɗe sallah kuma ana iya karatun buɗe sallah a sallar nafila eh mu ma za su yi karatun buɗe sallah saboda in liman ya yi kabbara in zai yi karatu musamman a karatu a koye. kai ma za ka yi karatu ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi ummil qur'an don haka dole ne mutum ya yi karatun fatiha an ana karatu a koye amma in liman zai karatu a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a karatun liman da yake ya maye gurbin naka ba sai kayi ba to don kaga in za ka yi karatu kuwa za ka yi addu'an buɗe sallah ha kuma ana yi a nafila kamar yadda albani ya kawo cikin sifatu salatin nabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a sallan nafila da farilla duka yakan yi du'a ul istifta da subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk sannan ga hadisin da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana dare yakan yi wannan du'a ul istiftah allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wani ya nuna cewa ana yi a sallar nafila wannan yake cewa malam na yi sabon aure sai aiki ya kai ni wata jiha har aka fara azumin ramalana ban samu dawowa ba malam sai da aka yi azumi takwas matata ba ta samu azumtan ko guda ba saboda rashin lafiyar da take fama da shi ya zan ciyar da kwanaki takwas da suka wuce nan ba wata ciyarwa za ta rama azumin ne ba ita ce ta sha ba ka ce ba ta da lafiya Allah ce fa man kana don maridon aw ala safarin fa tun min mai ukhra me kawo wani batun ciyarwa nan ce wai yana yawan wasa da matarsa a wannan wata yin hakan kuskure ne babba ma ka daina yin wasa da matarka in ana yin a lokacin azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce azumi na wane kuma ni nake bada lada akai yace saboda mutum ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu mutum ya bar abinci ya bar abin sha kuma ya bar sha'awa to kaga wasa da mace kuma sha'awa ne don haka in baka bari ba baka cika ba kenan a sora da me ya halatta taba mace in kana azumi ya halatta ka dan taba in ba za ka in ba zai sa ka sha'awar ka ta motsa ba in sha'awar ka ta motsa malamai sun ce karka taba shi annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce manzon Allah ya bashi da huwa Sa'in, wa yuqabbil wa huwa Sa'in, annabi sai yana azumi ma yakan iya sumbatar mace sai ta ce amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin ku bane huwa amlakukum li ilbihi shi annabi yana yana da self control kai in ka san kana da self control ko matar ka tsohuwa ce a zuzu a team to sai ka dani mata ka yi dariya ka wuce amma ka sabuwa kai ma sabo karka yadda karka taba malam kayi magana akan idan an bi liman sallan tarawihi a cika har shafa'i da wutiri mutum zai samu ladan tsayuwar dare to amma kuma akwai wani hadisi da ya ce cewa ku sanya wutirin ku a ƙarshen dare ina so a bambanta mu eh lallai na ce in ka bi liman a sallan tarawih ya kamata ka jira a gama da kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ma al imami hatta yansari husiba lahu qiyamu laila wanda ya bi liman har aka gama har liman ya kare an gane za a bashi ladan sallah duka shi yasa ya kamata in ka fara bi karka yanke sai an gama duka ko da kana so ka kara da daddare wancan kuma da ka faɗa haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu sala ij'alu akhira salatikum bil-laili witran ku sanya sallar ku ta ƙarshe a cikin dare ta zama wuti an gane ko don aka jam'i tsakanin su shine wannan sallar da aka yi na yanzu wanda ka bi liman sai kai wutiri an gane ko ka samu ladan wancan hadisin sannan ka samu wannan ladan hadisin da cewa shine ƙarshen wato abin da kai wutiri baka sake wani wutirin ba saboda annabi ya ce la witra na fi laila ba a wutiri biyu a cikin dare daya don haka in ka zo kuma ya halatta ka ƙara me yasa zaka tsara saboda wannan hadisin da ka kawo malam albani yake cewa inni inni arafu ala istihbab ina gani wannan hadisin yana nufin mustahabbi ne ya zama wato kasa yana nufin mustahabbi ne ba yana nufin wajibi don kayi wutiri an gane kada ka tsara wata sallah ba an fahimci wannan ko yace saboda hadisan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallan dare har ya gama wutiri kuma sai ya nafila raka'a biyu a zaune kaga wannan ya kara kenan kuma baraka ta alfajir bane ya nuna cewa ya halatta ayi nafila bayan an gama wuturi amma in kai ba za ka sake wuturi ba an fahimta sai wannan yake cewa malaya matsayin kudin da ma'aikacin gidan mai filin station yake ci lokacin idan an aka kara ko aka rage shi ma ya rage wasu abu daga ciki idan mai tsaye da mai ko kuma mai aiki a shagon wani ko a gona ko a lambu ubangidansa ya bashi ya sayar a kaza su kuma sai suka kara masa wani abu ko ya rarrage sauran canji shikenan in aka gama haɗawa sai lissafi sai ya kai sai ya gaya wa ogansa kuma cewa an samu canji ya karu ya kai kaza in ya bashi ya zama nasa in bai bashi ba kuma na ogani kun fahimci wannan saboda wanda ya tura ka kai wani aiki to duk abin da aka samu sakamakon aikin nasa ne ba naka ba in dai har zai biya ka ladanka in kuma ka karba aka kara maka sai ka rinka karban canji sai ka ci to kai corruption corruption kuma musulunci haramun ne yana daidai da ma'aikacin gwamnati ya je yayi aikinsa wanda za a biya shi ya gama kamar majinyaci a asibiti likita sai da kaga kawarki sai ka bashi kyautan dubu daya wannan dubu dayan ba nasa bane bai halatta ba da gwamnati za ta biya shi malamin makaranta a aji ya karantar da ku ya bada asamin sai ka ci sai ka bashi kyautan dubu biyu bai halatta ba wannan corruption ne haramun ne kuna ji na na ji ku ji dadin amsan bane haramun ne corruption duk aikin da ake biyan ka wannan kudin da aka biya kan shine halal duk abin da aka baka na kyauta ko aka maka alheri in dai akan wannan ne corruption ne haramun so da hadisin cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani washi ibnu lutbiya yace je karbo kudin zakka da ya je karɓo sai cewa nabi sallallahu alaihi wasallam da iya kuɗin zakan da aka aiko ni da shi na karɓo wa hada uhudiyya ni wannan kuma abun alheri akan wannan mutumin annabi ya hau bari ya hutu ba ya ce ta ya zan tura mutum aikin gwamnati je kawo kuma sai ce ga wannan an masa alheri ya ce a fala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta yara hal yuhda ilaihi amla me yasa mutum ba zai zauna a gidan ubansa da gidan uwarsa bai jira ko da su kama sa kyautar inda ba a bashi wannan aikin ba za a kama shi kyautar ne haka inda ba a baka ka sayar ba mutum zai zo haka kawai zai baka kyautan kuɗi ne don haka su wannan abun corruption haramun ne na wanda na ogani wanda ya baka in ya ce maka da aka baka ya zama naka shi shikenan wannan yake cewa wai akwai ta rijiya a su ana ɗiban ruwa a cikinta na alola amma kuma daga sama akwai wani ɓuli wanda yake zubar da ruwa ruwan nan in ya haɗu yana sa ya canza kalansa ku gane da cewa abin da yake shiga cikin ruwa duk abin da yake shiga cikin ruwa ya ɓata shi in najasa ne to wannan abin ba za a yi amfani da shi ba la a wajen ibada wala a wajen aiki na al'ada amma in ba najasa ba ce kuma abokin zamansa ne kamar wani abu na ƙasa ya shiga cikin ruwan rijiya kaga dole ya dan canza ko ka ji warinsa ya canza ko warin wani abu na cikin famfo wannan duk baya hana a yi alola da shi kuma a yi ibada wallahu a'lam mene ne hukuncin rataye hoto ko zane a ɗaki ko a bango abinda malamai masu takiki suka ce rataye hoto a bango ko zanen ne ko kuma wanda aka ɗauka a cikin ɗaki irin frame ɗin nan bai halatta ba in dai hoton mutum ne ko hoton dabba mai rai dalili a kai shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya sai samu Aisha ta rataye wani kyalle a matsayin labule a ɗakin wanda akwai hotunan satsan tsuntsaye da dawaki da sauransu sai annabi ya ga wannan abu sannan da a inda yake yin sallah kuma aka ja ka sake mannawa ce mata amiti kira maki hada ki cire mun wannan kyallen da kika saki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati sai da wannan hotunan suna damina a sallah haka sai malamai suka ce manna mannawa a jikin bango bai halarta ba an fahimta amma hoto haka kawai wanda za a ɗauka wannan ta hakiki ya nuna cewa shi wannan ya halatta ɗaukan hoto wanda za ka ɗauka a bari a cikin kamera ko ƙananan ƙananan hotunan da aka aje su wanda ba a girmama su an sa a sama ba haka kuma na mai inuwa wanda yake gunki wanda aka ajiye a yi statue ɗin mutum wannan duk bai halatta ba wanda yake son ƙarin bayani ya dubi sharhin ah, malam ibn utaimin na riyadu salihi wanda yake cewa malam aljini ya shiga jikinsa wani mutum ne aljini ya shiga jikinsa baya sa masa rashin lafiya amma kuma yana sa shi aikin sako shin za a rubuta masa laifi ah ya bara waye ya sako za a rubuta masa laifi mana abinda za a sa ba za a maka ba za a kama ka da laifi ba shine ɗayan uku idan ya tilasta ka ne baka da dama kwata-kwata sai ya sa ka dole ko kai ta hanyar kuskure wanda shi ya sa ka ko kai ta hanyar mantuwa inna allaha tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi in dai ba wai an sa ka dole ba to wannan kan kai kai da kanka walakin man sharaha bil kufri sadara bayan Allah yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to haka dai kuskure da mantuwa da kuma saka tilas in an saka baka cikin hankalinka kai shikenan wannan Allah ba zai kama ka bakan abinda baka cikin hankalinka rufiya eh, inna menene rufiya qalamu an talata daga ciki akwai almajnun hatta yafi in ka fita cikin hankalinka ne kai shi kenan amma kana cikin hankalinka sai ka zo ga rogara ka ce aljini ne ya saka wannan ƙarya ne mutum ne ya fitar da mazi alhali yana azumi shi ya hukuncin azumin sa ya tabka babban laifi idan da gangan ne ya haka sai ya istighfar ya tuba zuwa ga Allah azuminsa kuma bai kare ba ya halatta in yi sallah akan katifa in na fitar sallaya domin ɗakin babu fili kuma waje baranda a jike ki babu laifi inda in ya ise ka yanda ka iya ka samu cikakken nutsuwa kuma ka samu sujada da ruku'u inda ya cika shike kuma inda babu najasa amma irin katifin kunnan Allahul musta'an ya halatta in cewa wani don Allah ka taimake ni ka siyo mun abu ko ka miƙo min wani abu in bai halatta ba wace kalma ya kamata ya halatta mana ka ce wani ya taimake ka taimakon da muke magana wanda yake na shirka shine taimakon da dan adam ba zai iya ba al'adance kamar kaga zaka fado daga wani wuri sai ka kira sunan wani kaga wannan ba aikin shi bane ko kuma inda wani baya nan kai kuma sai kana neman a cece ka akan wani abu sai ka kira wani amma inda dan adam zai yi zai iya taimakon ka ko kana cikin rami ka ce ka yi ihu a zuwa cire ka wanda ya halatta aiki ko ka ji gobara kai ta kururuwa a samu a cire ka wannan duk ya halatta saboda dan adam zai iya a wurin amma abin da dan adam ba zai iya ba ko kuma dan adam din baya jin ka wannan shine wanda yake zama shirka kun gane bambancin ai annabi Musa alaihi salam ya fita yana cikin tafiya a cikin garin abin nan a cikin garin Masar Allah yake cewa fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه kaga wani ya taimaki ya nemi taimakon annabi Musa kuma annabi Musa ya taimake shi har yake cewa fa idan ladhi tansarahu bil amsi kaga ya nuna ya halatta ka nemi taimako a inda za a iya maka yake cewa wai babu wai ba laifi bane mutum ya ci abinci a cikin jama'a idan yana da wata lalura da ta same shi wanda ta hana shi azumi wai kan ga mata suna zuwa cikin aji suna cin abinci alhali ba sa azumi in mutum ya zama yana da lalurar da ta sa baya azumi ya halatta ci abincin shi kuma ba a ce mishi dole sai ya buya kafin ya ci abinci ba to amma kuma dai saboda eh, abin nan saboda rike kima eh, na mutum na kanshi da kuma alfarman wata ramadan to ba sai ka fito ai kuma kana nuna mutane ba ka azumi ba a fili kawai ka zo kana cin abinci amma dai ya halatta ba laifi bane amma dai mutum don ya nuna kimar darajar addini kada wani ya rena addini to ya kamata mutum ya zama ba wai zai nuna abun abun gadara ne yanzu yau baya azumi ba ai lalura ce mai lalura kuma bai na lalura ai ba alfahari da lalura ko tambaya ta anan ita ce ka ba da fatawa cewa ciniki kuɗi a hannu da kuma bashi mutum ana iya bambanta kuɗi eh haka ne har yanzu kuma haka nake ya halatta ka ce wannan wayan naira dubu biyar in ka saya kuɗi a hannu in kuma bashi ne dubu shida ya halatta an gane ko malamai eh, eh, da yawa kusan ma sun yi ittifaki akan wannan ya halatta inda malamai suka hana shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'a kai fi bai'a ne ciniki biyu a cikin daya ne ka ce wa mutum in dubu shida kudin bashi dubu biyar kudi a hannu sai ka bashi kuma ba a tsaya akan guda daya ba sai daga baya kawai ka ce a dubu shida za ka bayar kaga nan kayi bai a ta nufi bai a kayi baki biyu amma in a ƙarshe ce a ani kuɗi a hannu zan saya kaga an tsaya a dubu biyar ko bashi zan saya an tsaya a nawa a shida to wannan ya halatta kun fahimci wannan amma ku rabu ba tare da an tsayar da ɗaya ba to shine bai a ta nufi bai wancan kuma mai halatta da shi shine Allah ya ce wa halallahu albai'a ci ciniki ne ka ce sai dubu shida ya halatta ka sai ya dama ka sayar a yanda ka ga dama Allah bai ce maka dole sai dubu biyar zaka sayar ba To ka wannan mai bashi sai ka ce dubu shida wannan mai kudi hannu ka ce dubu biyar me ya hana ka ba wani abin da ya hana wannan kun fahimci wannan malam alkur'ani guda biyu izu 60 daya mai fassara da turanci daya kuma zallan larabci ne ya halatta in ɗora mai fassaran akan wanda ba fassara alkur'ani dai ku sani yana da girma wanda Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallah fa inna min taqwal qulub yana so a rinka girmama alkur'ani tunda da ba za a tsora wani abu ba a kai al qurtubi yayi wannan magana gargashin tafsirin sabbi isma rabbikal a'la ubangiji sunansa shi yafi girma don haka ba a tsora wani abu a makaruhi ne tsora wani abu akan alkur'ani an fahimta saboda haka shi yasa koda kuma littafin addini ƙur'anin aka rubuta translation ko aka yi shi a transliteration ko aka yi tafsiri to wannan ba cikakken ƙur'ani ba ne shi yasa irin wannan ya halatta ka ba da wanda ba musulmi ba ma ya karanta kamar da muka faɗa a baya amma cikakke na larabci yadda Allah ya saukar da shi shi wannan ba a so a tsora komai akai kamar yadda imamul al-Baihaqi ya faɗa cikin Shu'abul Iman ya ce sai dai mushafan mushafi guda biyu na qur'ani da qur'ani ɗaya babba ɗaya ƙarami sai ka ƙaramin karamin akan babban wannan ba laifi dukan su qur'ani an fahimta amma bara kawo asalin qur'ani ka ɗora tafsiri kai ba ballantara wani littafi qur'ani ya zama shine a sama ko wa kalimatullahi hiyal ulya wanda yake cewa ina yawan fitsariya tsaye kana yawan yi ne baya tsugunawa kuma ya fi jin daɗi in ya fi jin daɗi in ya tsaye to mai hukuncin yi a tsaye sai kai ta yi ya halatta ba laifi bane yin fitsari a tsaye hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari da musulun akan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala subaqati qaumin fa bala ka'iman don haka ya halatta a yi fitsari a tsaye baran fasara hadisin ba ya hukuncin mutumin da yake yin sallah da neman baya yin karatun fatiha da sura a cikin to yana yin baya yi a cikin zuciyarsa na ga muku cewa in ana yin karatu a ba a to lallai za ka yi karatu in ana yin karatu a bayyane kuma ba za ka yi karatu ba wannan shine maganar da tafi rinjaye cikin maganganun malamai ya ce kamar yadda ka ce wannan kalmar ta sama wai ba su tu aidihim ka ce sun fita hannaye ne domin cutarwa yana neman ƙarin bayani game da faɗin Allah ta'ala bal yadahu dahu mabsutatani na ga muku ma'anansa a larabci shine miƙa abu don miƙa wa menene manufar siyakin ayan shi zai nuna maka an gane ko to amma akan iya amfani da shi wajen kinaya wannan bal yadahu dahu kinaya ce akan yawan kyauta irin na ubangiji madaukakin sarki duk da cewa kuma tana tabbatar da isbatu sifatil yadi lillahi azza wa tana tabbatar da cewa Allah madaukin sarki ya siffantu da siffar hannu amma abin da take nufi shine ubangiji Maɗaukin sarki ba marowaci bane yana ba da kyauta wa qalat yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce wai hannun Allah a kankame yake bai da kyauta shi yasa shi sai ya ce ai ta bada sadaka amma shi ba zai bayar shine sai Allah yake cewa bal yadahu mabsuṭata ne a'a ay hullat aydihim wa lu'inu bima qalu Allah ce hannunsu ne aka kankame shi ko Allah ya kankame hannunsu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu saboda wannan magana da suka yi tare ni ga ubangiji shine Allah ya ce bal yadahu mabsuṭata ne ba haka bane shi kan Allah hannayensa a shimfide suke sai ya fassara mai ma'anan a shimfide suke sai ce yunfiqu kaifa yasha yana bayarwa yana cewa ko yaushe an gane don haka bastul yadi lil infaqi ma'anansa shine wato al'ata yawan bayarwa wal hiba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast karka wato kame hannunka kuma karka mika duka Allah ya ce kai tsaka tsakiya ka rinka bada sadaka amma kai ma karka hana kanka kaga in ka bada duka ka hana kanka shine tabsutha kullal bast in ka ci kai ɗayan ka ka hana wani kuma ba ka yi ka yi wala maghlulatan ila unuqika kenan sai Allah ce kai tsaka tsakiya don haka dai bambancin su guda biyun wannan basitu aidihin suna du sun mika su suna dukan su wannan kuma bastul yadi ma'anansa anan shine al-infaqu wal ata'u wal hiba shin mala ya halatta mutum yayi taimama kawai don gudun kada ya rasa jam'i ba a yin taimama don jam'i sai dai a yi taimama don fitan lokaci kamar mutum abin da yake nufi shine mutum ya tashi bai da tsarki kuma bai da damar da zai iya yin bai da ruwa ko kuma ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi to wannan mutumin sai malamai suka ce in yana tsoron fitan lokaci zai iya yin taimama kamar ya tashi karfe shida karfe shida da rabi rana za ta fito kafin ya je nemo ruwa rana za ta fito ko kafin ya samu ruwan dumi rana za ta fito wannan zai iya yin daga baya sai samu yayi wanka an fahimta amma ka tashi karfe biyar kana da awa guda kaga wannan za ka iya ka dafa ruwa ai to nan ba za ka yi taimama ba ko za ka iya zuwa ka nemo ruwa a wani wuri ka zo ka yi wanka nan ba za ka yi taimama ba ba a yi taimama don kar a rasa jam'i sai dai a yi taimama don kar a rasa sallah kafin lokaci ya fita an fahimta wani lokaci abu na shirka ko munafunci yakan bijiro wa mutum a cikin ransa yace baya jin dadin hakan ya zai yi wannan imani ne bai taba imanin ka da komai ba shedan ne yake sa maka wannan wa in ma yanzaganaka minash shaitani nazghun fasta'id billah Allah yace sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi akan wannan yace kana jin wani abin da ba za ka iya faɗa ba ma babban magana ce sai annabi yace wannan ai tsagoron imani don babu laifi in mutum ya ji irin wannan sai ce amantu billahi nayi imani da Allah kun maliyantahi ya ka daina tunani shi sannan wanda yake cewa idan ana karatu alkur'ani akwai wasu sujada da ake yi a wasu ayoyin to malam an yi sujada mai ake karantawa abin da ya zo a sunna shine ku ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan yace mutum ne bayan sun gama waya da budurwarsa sai ya ce ta mishi kis ta waya shin ya halatta bai halatta ba wannan shine abinda mai alar ya ce wal kalamul qabihu mummunan magana kenan mummunan magana kuma ba kyau ai shi ko mai alar ya ƙara bayani da cewa wata lazuzubi kalamiya ya za ka yi magana da biya kuma kana jin daɗi ai bai halatta ka tsaya kana jin daɗin magana ta ballanta na harka ce ta maka ki ka ji shi daina irin wannan abu wani mutum ne zai iya karanta surar baya kafin ta gaba misali shine kamar ka karanta suratun nas a raka ta farko sannan ka yi ka karanta suratul kafirun ya halatta babu laifi amma mustahabi shine ka jera yanda alkur'ani yake jere yanda ka ganshi na haka ake so amma don ka daga wani lokaci babu laifi hadisin da muka karanta na Huzaifa ibn al-Yamani da yake cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta bakara sai yayi nisa'i kafin ya Ali Imran ka kuma Ali Imran ne kafin nisa'i sai ya nuna cewa babu laifi amma yanda yafi sabawa a sunna shine yana jerawa ne don ka kai ma ka dauki wancan shine wanda yake yi galibi wai ana yin sallan asuba ko da rana ta fito a watan Ramadan misali karfe tara. a'a ba a yi sai dai in mutum ya makara mutum ya yi bacci ko ya manta man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakara in ba haka ba a ta sallah in mutum yayi haka fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahu wanda gaske ne idan mutum ya karya azumi da gangan zai dinga ramu ko har ƙarshen rayuwarsa ba haka bane idan mutum ya karya ta hanyar ko ke ce wai idan mutum ya yi zina da azumi ko ya kashe rai ko ya ba haka bane Hmm. mutum ya karya azumi da gangan eh, ta hanyar jima'i mutum zai yi kafara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisi ko mutum ya ci abinci ne ko ya sha abin sha to bisa ga zancen mafi yawan malamai mutum zai yi ta tuba ne kuma ya ta aikata ayyukan alkhairi bayan ya rama azumin da ya karya har Allah ubangiji ya ga dama ya yafe masa malam menene hukuncin wanda zai sayi hatsi da kaka sannan ya bar shi sai zuwa wani lokaci ya sai wannan na amsa satin da ya gabata malam dan Allah wai akwai maita a duniya eh akwai maita mana akwai maita ta gaskiya akwai maita ta ƙarya maita ta gaskiya ita ce wadda kashi biyu ita ce ko ya zama kambun baka wanda mutum yake da shi maiwa bai san yana da shi ba ita cuta ce da waɗansu suke da ita ake haifarsu da ita ko su gada wanda mutum in ya ga abu haka kawai ya yi wani abu na zato a kai sai abin da ya zata mummuna sai faru da abu ko mutum ya ga abu ya yaba kuma sai abin ya lalace ya ganka kayi wanka ya ce wannan wanka naka ya mun kyau kawai kai kuma sai ka fara zazzabi ko ka suma akwai masu irin wannan ciwon ko ya ga mashin ɗin kai ce kai ka sai mashin mai bala'in kyau shi nan kawai sai mashin ɗin ne ya accident ko ya kone to akwai masu wannan ciwo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai irin wannan da ma mutumin da tunda kowa bai sanya status ɗin sai yake ba in ka ga abin mutum ka ce masha Allah kafin ka yaba sai ka ce masha Allah tabarakallah sai ka faɗi abin da zaka yaba an gane ka wallahi ka mun kyau sai ka ce masha Allah ko matar ka ce ga ta fito fes sai ka ce ka yau din masha Allah wannan irin shiga haka kamar za ki je biki a aljanna sai ka ce masha Allah maita ta biyu ita ce wadda mutane suke saya da kudin su na tsafi mutum zai je shiga tsafi kamar ta kaga wannan maita ce wanda suke shiga kwaltism mutane sukan je da kansu je su yi rajista su biya kuɗi a shigar da su su rika shan jinin mutane su rika tsafi wannan haramun ne kuma shirka ce kuma kafirci ne hukuncin wanda ya wannan a musulunci shine kita kaga wannan ma yana iya kiran shi maita wanda mutum ya saya da kuɗinsa sannan ko kuma na shi shine na ƙarya irin wanda za a kirkiri wani haka kawai don kawai sai a ce wani maye haka kawai wani maye sai a ta kafa mutum kahon zuka kuma shi wallahi ba maye bane malam na ji wasu mutane suna cewa wai wanda bai yi wai wanda bai da surutu yana shiru shiru wai girman kai ne ba ka bane annabi ma shiru shiru ne sallallahu alaihi wasallam annabi in ba la ya takallamu illa fi ma ya'ni in ba abu ya ya shafe shi ba zai magana kuma zai dade yana shiru kuma baya yawan kirkira dariya ha ha ha irin nakun sai dai ya murmushi sallallahu alaihi wasallam kuma ku rika haka don Allah eh, kuma yawan surutu ai ba abun yabo bane Allah ya raba mu da dogon surutu ya taba jin wani malami na sunna yana faɗan sharaɗin hijabi ya mace wai ke cewa tufafin da ya rufe ko'ina banda fuska da tafin hannu amma idan aka sa niqabi ya rufe fuska kaza kaza yana son a masa bayani akan niqabi yanda ga malamin da ya faɗa daidai ne mace duka jikinta al'aura ne za ta rufe ko'ina in banda fuska ta da tafukanta fuska da tafuka bisa zancen da ya fi rinjaye shine illa ma zahara minha da Allah ya faɗa a cikin suratul nur shi wannan ba dole bane a rufe amma mustahabbi duk mace kirki ya kamata ta rika sa niqabi matan manzon Allah sallallahu alaihi suna sa niqabi matan sahabbai suna sawa amma ba wajibi bane shi yasa wasu matan sukan zo gaban Annabi ba niqabi kuma Annabi baya ce musu dole su sa kamar matan da ta tashi har wani sahabi yake cewa baka ce kaga ba ta sa niqabi ba kenan ah, ko ta tashi ta daga danta tace alhaza hajjun wannan yana da hajji. kaga wannan ya nuna albani da ya rubuta littafin burma birma'atul muslima wanda a cike bayanin wannan kuma wannan ya fi zama mai rinjaye cewa niqabi mustahabbi ne hijabi kuma wajibi malam an ce haramun ne mata mace ta sa sutura irin ta maza ko namiji ya sa irin ta mata to malam idan al'adan wasu mutane suna sa kayan maza kaman wando mata kenan maza kuma suna sa zani menene in al'adar ku ne shikenan ai a al'ada dama ake magana ai al'adatu muhakkam addinin musulunci al'ada tana da tasiri wajen yanke hukuncin abubuwa na addini don haka mu a al'adar mu anan in mutum ya sa ya daura zani ya fito yayi kama da mata ko yayi kama da maza yayi kama da mata an gane haka kuma in mace kuma ta sa wando da jamfa ta fito shi kuma fa ta yi kama da maza to kaga wannan haramun ne namiji ya yi mace kuma ta amma a waɗansu garuruwan shi kuma shi ne akasin haka ƙasashe da yawa na musulmi ƙasar somaliya a yanzu haka ƙasashe irin su india da pakistan da nepal irin waɗannan ƙasashen musulmi daga cikinsu su in ka gama cikan kamala su malaysia shi ne sai ka ɗaura zani, ko ka sa wando kuma sai ka kawo zani mai kyau sai ka ɗaura, to wannan ka fito ustaz kenan sosai inda aka ja sallah ya ka kawo zanin ka sai ka ɗaura. ko mutum ya zo zai yi sallah a masallaci za ga an ɗan a aje zannuwa saboda ya cikan dai zai ja sallah to sai ya ɗauko zani ya sa sai ya kawo hula kuma ya ɗora sai ya ja sallah kaga al'adar su an gane ko yawa Matansu kuma sai suna sa wando da riga in dai an sa shi shikenan in dai ya zama ya cika ka'idojin hijabi sai dai ku sani a wurin mace kuma sa wando abu ne mai kyau wandon da za ta sa ko da a matanmu da suke daura zani suna ce mai karfi sa wando kuma wallahi yana daga cikin ɗabi'u masu kyau na musulunci da annabi sallallahu alaihi ya karfafa shi shine mace ta rinka sa wando a ciki ba fadna nufi fa banda dan karamin wando a ta sa wando dai wanda zai zama koda wani dalili zai sa wannan zanin ya fita zaka ganta tana suturce manzon Allah salama ya yayi addu'a ya ce kai Allah Allah kai rahama wa mata masu sa wando haka manzon Allah yace wata mata ce tana kan doki tana kan raƙumi sai ta zame sai ta fado tana faɗowa kuwa sai tsiraicin ta ya bayyana amma tana da wando manzon Allah ya sauri ya kau da kansa sai ya ce Allah yayi rahama wa mata masu sa wando saboda wannan matan ta burge shi da ta sa wando ai ana samun accident da yawa wanda zai iya sa mace kwana-kwanan nan a kwanakin baya aka wani accident a cikin garin nan mace ta sa zani ko bata sa komai ba suka faɗi akan babur kuma zanin na yazo ya fita kaga irin wannan bai da kyau saboda haka mace yana da kyau ya zama ta sa wando a ciki wannan cikan kamala ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ma wanda suke wannan ah, sai wannan yake cewa mutum ne yake da yara wasu iyayensu suna gida wasu kuma iyayensu ba sa gida wai sun zo zuwa makaranta sai ya bada waɗanda iyayensu suke gidan kuɗin abun hawa kawai sauran kuma wanda iyayensu ba ta gidan sai ya ba su hada kuɗin abinci wannan ya adalci bai adalci ba ba bambanci tsakanin yaranka annabi sai salama ya ce ittaqullaha adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku saboda haƙƙin su yana kanka ne ai ba akan uwarsu ba don haka duka zaka ba su in uwarsu ta ga dama ta ƙara musu wannan kuma ne abu ne daban sai dai in baka da shi isasshe sai uwar waɗannan ta basu kai kuma iya naka na yara biyu su kuma wannan basu da uwa ba a basu ba sai ka basu wannan ba kai zalunci amma har kawai kana da shi ƴaƴanka kai musu adalci baka alakantawa da cewa uwarsu tana nan ko ba ta. ya ce ya kasance ina karanta subhana rabbiyal azim wa bihamdi a ruku'u da subhana rabbiyal ala wa bihamdi a sujada amma sai naji a bakinka da kuma bakin malam ja'far suna ce subhana rabbiyal a'la kadai da subhana rabbiyal azim kadai ba ku ce bihamdi duka biyu ya inganta amma mun faɗi wanda ya wanda inganci ne shine wanda yake cikin sahihai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la a cikin rukun kuma subhana rabbiyal azim saboda shi yafi daidai da tawilin qur'ani Allah ya faɗa cikin suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim ya ce wa bihamdihi sannan ya ce kuma sabbih isma rabbikal a'la ya ce wa bihamdihi shi yasa annabi ya tsaya anan amma riwayan wabi Hamdi ita ma ta inganta hasan ne albani ya kawo ta a cikin sifatu salatin nabi don ka in kai naka yayi namu ma yayi Allah ya bada lada ya halatta mai farilla wai zai iya bin mai nafila sallah kamar yadda kace to amma sai zai samu ana sallan tarawih shi kuma lokacin zai sallan isha'i kuma ya samu za a yi raka'a hudu ne a jere waɗannan mutane kewa suna tambaya akan irin wannan ya halatta mai sallan farilla ya bi mai nafila sallah bisa ga zancen da ya fi rinjaye cikin zantukan malamai wasu sun ce bai halatta ba wasu sun ce ya halatta imam bukhari ya kawo hadisin ga wato mu'abu dan jabal da yake da limanci bayan ya bi manzon Allah sallallahu alaihi kuma sai je ja mutanen sa da sai suka ce ai ba a yin sallar isha guda biyu a dare ba don ɗaya daya farilla ce daya fa nafila in ya ja kuma suna bin sa kaga sun bi shi shi nafila isu kuma farilla sai suka ce wannan ne dalili da ya nuna cewa ya halatta abin mai nafila sallah to don haka idan ka zo bin in ka zo ana sallan tarawih ka kuma baka yi isha ba sai ka bi su in suka yi sallama a raka ta bi, sai ka tashi sai ka ci ko sauran rakawoyi biyun ka na isha daga baya kuma sai ka bi su a kada ka tarawih da kai an gane to amma idan ya zama zai raka a hudu ne a jere na farko ya halatta yin raka a hudu a jere ɗaya eh, ya halatta amma wanda ya fi shine kai raka'a biyu biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli matna matna amma aka jera ya halatta bisa ga maganar da ta fi rinjaye cikin manganun malamai saboda hadisin Aisha kana yusalli arba'an tun mai salli arba'an tun mai salli talatan haka ya halatta to in ka zo bin sa a sallan isha'i ya za a yi Abin da naga wasu malamai sun bada fatawa shine tunda sallar ku ta bambanta in ka ga an yi raka'a biyu kun fahimta sai ga ya sake tashi zai karo wani to kai a lokacin sai ka rabu da shi sai ka tashi ba wadda ka ce assalamu alaikum ba ba sai ka zama mai sallah kai ɗayanka sai ka cika sauranka irin yadda da a ce yayi sallama sai ka bayar kaman yayi sallama kana tashi sai zama yanzu baka jin sa sai ka yi rako ka wanda suka rage wannan shine abin da naga yafi rinjaye cikin abin da na gani cikin manzalin malamai in kuma ka bi shi a biyun karshe ne yana yin sallama shi ne ka tashi ka ciko biyu kun fahimci wannan magana idan kuma ba haka ba kawai to kai sallar isha'in ka shi yafi ku koma gefe ku yi jam'in ku yi ku daga baya ku zo sai ku zo ku bi wannan an fahimta idan lokacin ka ya cika kai mai rikodin kana iya dakatawa amma za mu kare ta sauran waɗannan tambayoyin gaskiya saboda kar ku ci gaba da bari na da jirgin su mala a satin da ya gabata rana irin ta yau ka yi magana a kan menene ciyarwa to tambaya ta a nan ita ce idan mutum domin in irin mu zai ciyar zai iya daukan abincin gidansu sai ciyar da shi za ka iya mana in ka ya baka in ka tambaye shi kace masa amma asali ai ba naka bane sai dai in aka sa maka ka na sadaka a madadin ka ci sai ka dauka ka bada wani to ka ciyar ɗaya kenan gobe ma ya yi kwana goma ka ka gama rantsuwa ɗaya kun fahimci wannan yawa in kuma ciyarwa ta kama ka na kowane iri ne kana iya daukawa amma dai ba a ciyarwa da kayan wani ba za ka zo ka ɗebi abincin babanka ka raba ba mace ma ba za ta ba da namijinta ba sai dai in ya zamana wato ya ba da izini wani limami ne yaro ya ja su sallah asham kuma yana haɗa raka hudu to na gama amsa malam ni ne aka kawo mun inji in saya sai na tambayi wanda ya kawo nawaye injin nan sai ce wanda gidansu ne ba amfani da shi zuwa ƙarshe dai wai na cewa babansa daga baya ya ce masa kar ya kara ya rika tambaya bai halatta ka sai da abin da ba naka ba annabi sai sai ce la yahillu malum ri'in muslimin illa bi nafsi da na taba ka taba kudin mutum ko da babanka ne sai in shi ya baka don ka wannan injin da ka sayar bai halatta ba ka dauko lokacin da ka dauko mai kai sunansa da hausa ne ba an ka dauko kayan da ba naka ba kamar yadda karatun ka ya nuna cewa mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta a gaskiya ne hakan ya sa ni cikin rudani ce nake so malam ya wayar mun da kai a tafsirin na bana a ka taɓa cewa duk wanda sakon annabi sallama ya riske shi kuma yake imani shi ne zai ya kafarta kuma zai shi kurta to shi mahaifin annabi ma sallallahu sallama a na raye ne lokacin da aka ba shi annabta kun gane wannan tambayar ko wannan tambaya ce wadda take da muhimmanci don haka zan ba da amsa a kanta gwargwadon irin tambayar da aka yi wa Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Allah masa rahama daidai yadda ka tambaye ni haka aka tambaye shi bari in karanta maka amsar yace ahlul fatrati laysa fil qur'ani ma yadullu ala annahum najuna aw halikun wa inna ma qala Allah azza wa jalla wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula wallahu azza wa jalla min kamali ajlihi la yu'adhibu ahadan illa ba'da ba'thi ar-rusul فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة والحجة قد تقوم عليهم حتى يوم القيامة كما جاء في السنة لما, لما, لم لما, لم لما, آه لما تقام الحجة على أهل الفترات ويمحنون يوم ويمتحنون يوم القيامة wa man ajaba wamtakala na wa man asa dakala na mala yana bayani ne akan ahlul fatara suwa ahlul fatara sune mutanen da suka zo lokacin da ba a turo annabawa ba ai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam su ma lokacin ba a turo annabi ba kuma lokacin annabin da yake bayan sa shi kuma yanzu ana tsakatsaki haka ne mutum na biyu cikin ahlul fatara shine mutum dan wannan zamanin amma shi bai taba jin labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ahalin fatara ne mutum daga ciki shine wanda yake cikin musulmi amma an haife shi a mahaukaci har ya girma saboda haka shi bai ma san me ake ciki ba har ya rayu har ya mutu wannan ma ahlul fatra daga cikin ahlul fatra akwai yaro karami wanda aka haife shi amma banda 'ya'yan musulmi ƴaƴan musulmi duk za su bi iyayensu walladina amanu wa tabatu dhurriyyatuhum bil iman amma ƴaƴan kafirai sai aka haife suna yara sai suka mutu wannan ba su balaga ba to yaya Allah zai da su wannan duka hukuncin su kai da ahlul fatara kun fahimta bari ku ji abin da Allah zai da su a ranar kiyama yake cewa ranar kiyama da za a yi da su shine Allah madaukin sarki zai musu jarabawa a wurin su ci in ka ci jarabawa ka je aljanna ba sai an ya duniya ba in ka faɗi kuma ka je wuta ya jarabawar take ita ce Allah zai ta a hura wuta sai ce ku je ku shiga wuta an fahimta waɗanda za ma inda a ce sun girma ko inda a ce suna da hankali ko inda a ce annabawa sun zo za su karɓi saƙon kuma za su yi imani sai su yarda Allah maɗaukakin sarki ya isa in ya ce a dole a yi sai su jira su faɗa a wuta suna faɗawa sai su ji ta tana da sanyi sai ba ta musu ba sai a ce a ashe za ku yi biyayya ku zo ku shiga aljanna sauran kuma sai su ce a ya za ka tara mu a wuta haka kawai ba tare da haka kawai ka ce mu shiga wuta ya Allah ce dama kuma saurin kai ne to dama inda a ce an ba ku dama dama kafirci za ku shine Allahu a'lamu bima kanu amilin inji manzon Allah ta Allah ya san meye dama za su aikata inda sun samu dama sai su ce ku je wuta Allah ya azalci ko bai ba Allah ya yi yanzu abin da ya dame mu shine sura iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam su aina suka fada mala yace sai gashi mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace inna abi wa abaka finna babana da babanka suna wuta to me yasa Annabi ya faɗi wannan yanzu waye fi cancanta ya bada amsa akan wannan mushkilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bada amsa yace babana da naka suna wuta yace lamma sa'alahu an abihi lokacin da wani ya tambaye shi akan babansa an gane ko yake cewa annabi sai sanar ya gaya masa wannan ne don ya samu ya ce wala allah hadaini balagat kuma hujja ya ce ta yiwu allahu a'lam me ya manzon allah yake hukunci annabi ya faɗa kuma magana ta ƙare ai yanzu waɗannan su ne za musu jarabawa annabi kuma ya nuna babansa ba batun jarabawa Allah yana sanar da shi abin da mu ba mu sani ba don haka ta yiwu annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa shi hujja ta zo masa sai na hujja ta zo masa shine wasu daga cikin larabawa a lokacin suna sane da wani addini na annabi ibrahim alhanifiyatu millatu ibrahim shine kar abota wa gunki a rike Allah shi daya duk da cewa ba sallah ba alwala ba kai dai ko karka bauta wa gunki karka yi shirka ka rike Allah a zuciyarka ka yarda da shi yanzu manzo Allah sai ya taba bauta wa gunki ne lokacin me yake yi alhanifiya yake yi ai ai lokacin kuma shi ma bai zama annabi ba kuma yana cikin lokacin wajaraka dallan fahada me yasa shi bai bauta wa gunki ba to su ma haka ya kamata su yi sai ba su yi ba kun fahimci wannan sai ya ce to mai yiwuwa dalili ke Allahu alam tunda manzo Allah bai mana cikakken bayani ba dole mu ce jazaman wannan ne dalili ba amma abinda da mu ce jazaman shine suna wuta tunda annabi ya faɗa amma me yasa kuma Allah da manzo suka